Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu yaro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa shirin ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis hudu ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dabban mutane. koriya ta kudu ta bayyana takaici kan yadda rasha da koriya ta arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu a yau alhamis rundunar sojan ukraine ta sanar cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda 17 da rasha ta harba a yankunan ukraine a cikin dare kanan labaran kenan a bangaren rahoton nan za a ji halin da ake ciki a najeriya sakamakon duhun da 'yan kasar suka samu kansu a dalilin ɗaukewar wutar lantarki da ta gauraya kasar za kuma a jijon kunnen da kungiyar 'yan jarida ta reporters without borders ta yi game da barazanar da 'yan jarida ke fuskanta a yankunan ingilishi na ƙasar kamaru waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada shirin lafiya uwar jiki tare da hawa umar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya inda mummuna ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dabban mutane wasu dabbai kuma saka ɓace ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ta faru ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya Othman Abdul Jalil na cewa an binne gawarwaki dubu uku a yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu dubu biyu abdulraham algafi magajin garin birnin dana ya faɗawa gidan talabijin ɗin al'arabiya cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya kai dubu ashirin koriya ta kudu ta bayyana takaici akan yadda rasha da koriya ta arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu yayin da birnin sol ke sa ido sosai kan yiwuwar gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin pyongyang da moscow jami'ai sun ce shugaban koriya ta kudu yon suk a jawabin da zai gabatar a mako mai zuwa a zauren majalisar ɗinkin duniya zai yi amfani da wannan damar don jaddada damuwarsa akan haɗin gwiwar soja tsakanin koriya ta arewa da rasha duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka shayi ina da matukar damuwa da takaicin ganin yadda aka tattauna akan batun haɗin gwiwar soja ciki har da damar da wato samar da tauraron dan adam a taron kolin da aka yi tsakanin koriya ta arewa da rasha abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu lim sosuk ya faɗawa manema labarai kenan a yau alhamis koriya ta kudu na neman ta gada da jami'an diflomasiyyar rasha kwana ɗaya bayan da shugaban rasha vladimir putin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un suka tattauna. A yau Alhamis rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda sha bakwai da rasha ta yi amfani da su wajen auna yankunan Ukraine da yawa a cikin dare. Rundunar sojan Ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jiragen sama marasa matuki guda ashirin da biyu a wasu jerin hare-hare da ta kai a yankunan Mykolaiv, Zaporizhia, Subi da nipro Sarhi Laisak, gwamnan yankin nipro ya ce tarkacen ɗaya daga cikin jiragen guda uku da aka harbo a yankin ya lalata gine-gine da motoci tare da ta tada wuta a kan ciyawa. Lysak ya kuma ce barin wutar rasha ta ƙasa ya taɓa yankin amma ba a samu asarar rai ba. Ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi cewa makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙi da yawa a yankin Brysang da ke yammacin rasha a safiyar yau Alhamis. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Bari mu faro rahoton namu na farko daga jihar Ikon Najeriya wato lagos inda wakilinmu da ke can baban gida Jibrin ya yi kuma da rahoto kan halin da 'yan Najeriya suka tsinci kansu sakamakon ɗauke wutar lantarki a ɗaukacin faɗin kasar Duk da dai ba lallai bane hakan ya zama bakon al'amari ga wasu 'yan ƙasar. Ga dai baban gida Jibrin ɗin da cikakken rahoto. to masu sauro muna fatan za a gafarce mu sakamakon wani ita gadda da muka samu za mu dawo ga wannan rahoton an jima kaɗan idan Allah ya kai mu yanzu kuwa bari mu garzaya yankin ingilishin ƙasa kamaru inda daga yawun da mu da ke ce Muhammad Bashir ya aika mana da wannan rahoton za ku ji akan kungiyar 'yan jaridu marasa shinge wato Reporters Without Borders suka ja kunne dangane da haɗarin da 'yan jarida ke fuskanta a yankin na ingilishin ƙasa kamaru. sanarwar da reporters without border ta yi wa manema labarai ta faru ne a daidai lokacin da aka ƙidaya kwararrun 'yan jarida uku da aka kashe a kasar kamaru tun farkon shekarar 2023 an kashe na karshen daga cikinsu mai suna anye ndenso watanni hudu da suka gabata a baminda babban birnin arewa maso yammacin kasar yana da shekara 26 kacal a cikin sanarwarta rsf ta kara da cewa an kama 'yan jarida da dama ba bisa ka'ida ba wannan kuma ya bayyana irin yadda 'yan jaridan a waɗannan yankuna ke gudanar da ayyukansu cikin rashin tsaro gaba ɗaya a tsakanin manyan ƙungiyoyin 'yan aware da kuma mauyancin hali na sojojin kamaru muntari hamisu shugaban ƙungiyar kare hakkin bil'adama mazaunin baminda ya gaskata wannan rahoton rsf 'yan jarida na tsaka mai wuya domin duk rahoton da suka bayar ah, su yan awara suna auna da nasu idan su a wannan rahoton bai goyon bayan su saboda hakan nan wannan dan jaridan ai suna kiran shi kamar wanda yake goyon bayan gwamnati ne su suna neman su kama shi su hallakar da shi haka kuma gwamnati idan 'yan jarida su yi rubuta rahoto wanda ya yi kamar bin bayan gwamnati sha ca wayannan magoya bayan in aware ne saboda haka irin wannan abin ne faruwa samuwar wazizi a southwest aka kama shi akan cewa Eh, ko ya san eh, wasu yan awarin ko yana aiki da su kai dai ana tuhumarsa dai da abu dai hakan nan eh, aka saka sa fursuna har shi dai daga baya aka zo aka ce ya mutu a cikin fursuna ba tare da an gaya wa mutane mai kashe shi ya aka yi ba akwai wannan gwamnati ne suka kama shi a hannu to kaga akwai kuma a cikin nan ba min da wannan dan jarida da ake kiran shi anyenso wanda yana aiki ne da jarida da yamma 'yan awari sun kai hari suka samu suka kashe shi ma to muntari ya kara da cewa eh, ko kwanan nan akwai jarida kamar na the post da gwamna ya tsayar da ayyukansu saboda akwai rahoton da suka bayar wanda gwamna ya duba ya gani cewa wannan rahoton zai tara sau na tsaye to duk irin waɗannan abubuwan abubuwa na wanda in aka duba yana take hakki, 'yan eh, jarida zakari sadu ɗan jarida ne shi kuma ya ce akwai mafita amma mafitar na wajen gwamnati wane ne cancanci muhammad bashir ladan ya kare ɗan jarida bisa wasu al'amura wanda yake fuskanta a wannan ƙasa idan ba gwamnati ba to gwamnati ba ta kare mu ba wane ne zai kare mu yan awon za su kare mu hakan bai zai yiwu ba to ina kira ga ainihin gwamnatin kamaru fulbiya da da sake tafiya saboda lokaci na zuwa wadda ainihin mu 'yan jarida ba za mu bari a dinga mara markashi a baki ba rikicin yankin ingilishi na kasar kamaru ya fara ne a shekarar 2026 ya biyo bayan danne zanga-zangar da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar inda suka buƙaci a kyautata yanayin aikinsu muhammad bashir laden na muryar amurka daga yawun a kasar kamaru To madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoto yanzu kuma ga Maryam da cigaban labaran duniya. Babban jakada Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya yi murabus watanni hudu bayan da gwamnatin ƙasar ta ce ya ajiye aiki. A jawabin ban kwanan da ya yi ya ceceki sojojin Sudan da dakaran RSF. Volker Prathers ya faɗa a taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba cewa wannan rikicin zai ban mummunan tarihin saba haƙoƙin bil'adama. Hare-haren kan mai uwa da wabi a kan farar hula da ɓangarorin da ke faɗa suka kai na zama mummunan take haƙoƙin bil'adama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu biyar aka kashe yayin da wasu fiye da dubu goma sha biyu suka jakkata tun bayan barkewar faɗan tsakanin janar-janar ɗin biyu ranar sha biyar ga watan Afrilu. yanzu fiye da 'yan sudan miliyan biyar suka rasa matsugunan su kuma sama da miliyan ɗaya daga cikin na gudun hijira a makwabtan ƙasashe wani abin damuwa musamman shine karuwar faɗan ƙabilanci a yankin darfur dama a farkon karnin nan yankin ya fuskanci tashin hankalin ƙabilanci sosai da ke ta haƙoƙin bil'adama kuma majalisar ɗinkin duniya na fargabar sake ganin hakan yanzu. China ta tura sabon jakada zuwa kasar Afghanistan wannan shine karan farko da aka tura jakada daga ƙetare a matakin diflomasiyya tun bayan da Taliban ta sake karɓa iko a birnin Kabul shekaru biyu da suka wuce. A jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin Taliban ta bayyana cewa Prime Minister Muhammad Hassan Akun ya amince da takardun jakada Zawo a wani bincike da aka yi a babban birnin Afghanistan. ministan harkokin wajen taliban amir khan mataki shi ma ya bi sahun akun wajen marabtar jakadan na kasar china a fadar shugaban kasa nan take dai beijing bata nuna alamar cewa naɗin zawo ka iya kai ga amincewa da gwamnatin taliban ba a hukumace an gaida marin da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla masu saro yanzu bari mu koma ga rahoton mu daga ikon Najeriya inda wakilinmu da ke can baban gida Jibrin din ya aiko mana da rahoto kan halin da 'yan Najeriya suka tsinci kansu sakamakon ɗauke wutar lantarki a ɗaukacin faɗin ƙasar da dai kamar da aka sani ba bakon abu bane ga wasu 'yan kasar ga baban gida Jibrin da rahoton. Wannan kuwa ya faru ne sakamakon gazawar da tashoshin wutar lantarki daban-daban na kasar suka yi na samar da wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya kama daga tashar samar da wutar lantarki da kasa baki daya da ke Kayinji da kuma Jaba da kuma tashar rarraba wutar lantarki da ke Oshobo a jihar dukkanin su sun kasa samar da wutar lantarkin da ake bukata. Wata sararwa da ta fito daga tashar samar da wutar lantarki ta Eco Electricity Distribution Company da ke nan birnin Lagos ta jajjantawa al'umman najeriya musamman ma dai waɗanda ke yankin birnin lagos cewa an samu ɗaukewar wutar lantarki da misalin karfe bakwai saura minti goma sha tara na safiyar yau din nan matsalar kuma da aka danganta da tashar samar da wutar lantarki da rarraba shi da ke oshogo a jihar oshun sau da yawa dai idan aka samu ɗaukewar wutar lantarki a najeriya ko kuma wasu sassa na ƙasar hakan kan haifar da hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira ga 'yan najeriya to koya wannan wannan ɗauke wutan ya shafi harkokin yau da kullum na 'yan najeriya tambayar kenan da na wasu mazauna birnin lagos suna sunana mikael shagada aji baban gidan lalle maganan ɗaukewan wannan wuta ya ya tada mutane hankali ba kaɗan ba kasan kamar yadda ka sani ɗan najeriya yanzu a sayan man fetur a wurin shi ya zama tashi hankali musamman mu masu ƙananan sana'u na hannu za ka je ka sayi lita kusan naira ɗari shida to kaga da yake ana ɗan samun wutan kwanakin baya da suka dan gabata abin ya dan sassauta mana yanayin tattalin tattalin arzikin amma kasancewa yanzu an ce wutan gaba ɗaya kusan ƙasan ake tsammanin babu shi to magana ta gaskiya ya jefa mu cikin halin kakanuka yanzu haka za ka gama muna amfani da kekuna ne wanda ba sa amfani da lantarki da bature ke ce da shi manuwa kazan dama al'umma sun riga sun basirayen gaba ɗaya kan wutan lantarki zan ba akwai janareto da ake amfani da shi ko ta ina madaman babu wutar lantarki mutane za su kokari su ta da janareta su sai dai ainihin kananan manyan ma'aikatu da kuma haka wasu wurare da suke basu da amfani da janareta su ne za su samu matsala gaskiya abin da ya ba daɗi gaskiya. wannan dai ba shine karan farko ba da ake samun ɗauken wutar lantarki dungurungum da ake kira national grid collapse a nigeria lamarin da gwamnatoci da ke baya ma suka fuskanci haka duk da irin alkawuran da suka sha ɗauka na cewa za a kawo ƙarshen ɗauke wutar wutar lantarki a najeriya da dai kokarin jan ta bakin hukumomin hukumar tcn mai samar da wutar lantarki a najeriya ya ci tura sai dai tun da farko a sakon a sakon x na kamfanin twitter a da babban jiran manaja mai kula da harkokin jama'a mr ndidi mba na cewa za a ci gaba da sanarwa al'ummar najeriya halin da ake ciki kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya jawo wannan ɗauke wutar lantarkin dungurungun ba duk da cewa dai ba iska ballantana ambaliyan ruwa babangida jibrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin da wannan rahoto masu aro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata likita ya yi mana bayani akan tashin zuciya da ma irin cututtukan da ke nuna alamu da tashin zuciya ko yin amai. A wannan satin Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi zai ci gaba da ilimantar da mu akan irin abubuwa ko kuma cututtukan da ke sa mutum yana yawan jin tashin zuciya musamman ma a nan Najeriya. Likita gare ka. A wannan muhallin namu daga cikin manya-manyan abubuwan da yawan Wanda da suke jawowa tashin zuciya shine cuta na malaria ko kuma na typhoid musamman malaria yasa su magani suna cewa sun ji tashin zuciya ko kuma sun ji amai za su garzaya su je asibiti da kansu ko in sun je famasi sai su je a musu allurai ana musu wannan allurai kuma sai ka samu wannan tashin zuciyar nan kuma ko kuma jin wannan kamar aman nan ya tafi amma ba zallan shi ba har da ulcer wato cutan nan kenan da mutane da yawa sukan ce suna da shi wanda eh akwai wanda suke da shi amma akwai wanda ba su da shi ko kuma akwai wanda suke da cuta mai kama da shi amma kuma ba su sani ba saboda sai an yi su gwaje-gwaje irin da endoscopy kafin ake tabbatarwa da ewa eh, ne ko wancan suna da ulcer to shi ma yana cikin gaskiya manya-manyan abubuwan da suke kawa irin wannan tashin zuciyan wanda suka samu in ya ci goro sai ya dan sauke masa wani in ya ci abu mai dan tsami ko kuma mai dan daci sai ya taimaka masa amma ba wai ina nufin a ci abu mai tsami bane ko mai daci in ka ji tashin zuciya ba traza ba san menene abubuwan ko kuma abin da ya jawo wannan tashin zuciyan hakan shine zai fi bamu dama sai mu san irin wani magani kamata a yi amma a wannan muhallin namu kan wanda mutane da yawa ko kuma a lokuta da yawa da mutane suke jin shi gaskiya saboda cuta ne na malaria ya fi jawowa To likita idan mutum yana yawan jin tashin zuciya saboda waɗancan dalilan da ka zayyana na motion ko tafiya da sauransu me ya kamata mutum ya yi ko kuma wani irin taimako ake bashi? Ga mutumin da yake samun tashin zuciya saboda tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa to akwai magungunan da ake bayarwa daban wanda su ne yawanci antihistamines da kuma anticholinergics. So wannan magungunan kuma ba za mu iya faɗan asalinsu ba saboda kar a zo a ce mutum ya yi abusing ɗinsu tsoro mazauna kenan na biyu kuma ga wanda suke samun tashin zuciya ko kuma amai saboda tsananin ciwon kai na migraine wanda mun taba bayanin shi a baya to shi ma akwai group of medication known as dopamine antagonist wanda aka yi amfani da su ma suna matukan taimakawa don ganin cewa wannan tashin zuciya ko kuma wato ainihin aman ya ragu ko kuma ya tafi ga baki daya ga wani kasance sun zo kuma da rashin lafiya na infection especially irin su gastroenteritis irin su ko kuma food poisoning irin su al misali peptic ulcer disease to ma akwai irin medication na group wani abu shi serotonin antagonist wanda akan bayar wanda su ma magunguna ne kala-kala a ƙasan shi wanda ba za mu iya faɗa ba amma wanda in aka yi amfani da su sukan taimaka gurin wato ainihin kawar da wannan tashin zuciyan wanda yake iya zuwa tare da amai kuma wanda bai zo tare da amai ba sai kuma ga mata wanda suke da ciki musamman wanda suke cikin wata ɗaya biyu ko uku wato first trimester kenan magunguna irin su pyridoxine da doxylamine suna taimakawa matuka wurin kawar da wannan matsala na tashin zuciya ko na amai amma ba abun mamaki ba ne ko da ma an yi amfani da wannan magungunan rashin lafiyan ba dole tafi ba sai dai amma zai iya dan raguwa saboda kamar da muka faɗa a baya yana daga cikin manya-manyan alamomi na ciki ga mace wanda take da ciki musamman wanda suke wanda cikin farko ne sai ka samu sun tashi da tashin zuciya da dan rashin lafiya na safiya din nan da ake samu dan zazzabi dan jiri dan kasala tare da ji kamar amai to wannan ba wanda za ce za ta ba da magani ba ne saboda karin manta akwai magungunan da ba a so a yi amfani da su yayin da mace take da ciki so yawan shan magunguna zai iya cutar da matan kuma ita ma zai iya cutar da abin da yake cikinta to wannan shi ma sai a kiyaye shi na gaba ga wanda ya kasance cewa suna da irin wannan tashin zuciya ne saboda a ce an musu wani aiki wato na fiɗa ko appendectomy haniography ne cesarean section ne ko kuma wani form of surgery dai wanda ya sa har aka shiga da su cikin tiyata aka ba su irin su anesthesia to shi ma akwai irin maganin da ake bayarwa sai kuma finally wanda shi ma yana da matukan amfani shine wanda suke chemotherapy saboda shi ma wani sashi ne wanda yake da matukan amfani da ya kamata a ce an sani saboda akan sami chemotherapy induced nausea and vomiting wato wanda suke karfan wannan magani wanda masu kansa suke karfa suke samun tashin zuciya ko kuma amai wato abin da nake nufi gashi suna shan magani ne amma kuma daga cikin illolin shan wannan maganin shine tashin zuciya ko amai yawanci ma amai ya fi zuwa da suma akwai magungunan da aka an bayar wanda yake taimaka ya dan rage wannan tashin zuciyan ko kuma ya rage amma amin ba abun mamaki ne ko da ma an bayar ba dole ya aiki da kyau ba saboda wannan aman da tashin zuciyan abu ne wanda daman side effect din medication ne wanda kuma ba dole a kawar da shi yanda ake tunani ba akwai kuma cannabinoid wanda aka yi amfani da su wanda su kuma yayin da mutum yake da cuta ne na kanjamin ko kuma yake da kansa akan bayar saboda masu cutan kanjamin ko kuma kansa magungunan su kan sa irin wannan tashin zuciya su kan sa amai ba ma zalla magungunan ba but rather har da su kansu rashin lafiyan ko in ce wannan cutan kanjamau da na kansa din suna zuwa da alamu na tashin zuciya tare da kansa so kun ga kenan maganin da za a bayar dole kasance ya karkata ga wanda suke da irin wannan rashin lafiya so kamar yadda na faɗa da mun ga sunan ɗaɗɗaya har guda bakwai ina ga na faɗa sama sama da guda bakwai irin ma isa sa ba zan so in ce ga magani guda ɗaya biyu ko uku ko hudu ba wanda in ka yi amfani da shi ko kuma in kika yi amfani da shi zai taimaka gurin kawar da wannan tashin zuciyan ko kuma wannan matsala na amai ko kuma tashin zuciya da amai ko kuma tashin zuciya zalla sai sa ba zan taɓa cewa ga magani guda ɗaya takamamme ba sai da in an zo asibiti muka san wani irin condition ne shin ciwon kai ne ja maka shin tafiya wani gari ne shin kina da ciki ne shin buguwan kai ne shin wani condition ne na ciki ko wani abu matsanancin haka ko kuma infection to shine sai mu san wani magani da ya kamata mu bayar amma babban cikin su wanda na faɗa wanda zan maimaita yawanci shine malaria tare da typhoid su ne yawanci a wannan environment din namu tare da irin su ulcer sukan zo da tashin zuciya wanda sukan zo da amai to wannan kuma akan ja jinin mutum aka tabbatar da yana da shi ga alamomi na su zazzabi tare da su jiri tare da su ciwon kai tare da sauransu wanda in suka zo da su to in aka ba da wannan maganin malaria ko kuma alal misali na typhoid din in mutum abin da yake da shi kenan to za a samu tashin zuciya ya tafi haka ma ciwon kan ya tafi ba haka ma shi ma ina nufin aman ya tafi ba abin mamaki bane ya kasance cewa an ba da maganin tashin zuciyar da aman ya tafi amma zazzabi jiri ciwon kai tare da sauransu ba su tafi ba sai sa mukan ba da magani ne wanda zai kawar da cutan da yake jawa shi wannan tashin zuciya tare da aman shi sa na faɗa a baya kuma zan ƙara maimaitawa tashin zuciya da amai wato nausea and vomiting ba cututtuka bane but rather alamu ne na waɗansu cututtuka ko kuma waɗansu condition likita lokuta da dama idan mutum yana yawan samun tashin zuciya sai mutane su rika alakanta hakan da tsutsar ciki wato stomach worm. Shin tashin zuciya da tsutsar ciki suna da wata alaka a likitance? a'a ba su da alaka sai dai kan tabbas mutane sukan ce suna experiencing irin wannan alamu shi tsutsan ciki wani condition ne wanda shi ma darasi ne nashi na guda haka ma kuma tashin zuciya shi ma wani darasi ne nashi na guda amma saboda mutane suna jin kamar cikin su yana juya yana murɗa sai su ce kawai tsutsan ciki amma tsutsan ciki babban magana ne da kuma babban bayani ne wanda shi ma insha Allah ta'ala wata rana za a yi bayani dalla dalla akai amma ba su da alaka daga karshe wace shawara zaka ba masu sauraronmu dangane da kula da lafiyarsu. To babban shawarin da zan bayar dai in general da kuma musamman wanda suke da yawan samun condition na tashin zuciya ko kuma na amai zan nemi alfarman don Allah da a kiyaye self medication wato mutum ya je pharmacy ya ce ga maganin da yake so a bashi wannan gaskiya ba daidai ba ne saboda aikin likita ne zalla ya ce ga condition ne yake damun ka ya yi making diagnosis saboda shi ma din in kun lura kuma kanmu ba ma yin hakan sai ya kasance mi gwaje-gwaje a kwanta ne akan gado jajini ne hoton kirji ne a wato ainihin fitsari ne za ka ko kuma sampul ne na kaki ko wani abu makamancin haka kafin mu samu tabbacin ga ainihin abin da yake damun ka ko kuma yake damun ki wanda ko mu samu tabbacin ainihin abun ma ba dole maganin da zan baka ko kuma da zan baki miki aiki ba so ku yi imagine duka steps na an bi mutum bai samu lafiya ba amma still kuma ya kasance cewa on your own kai eh, ka je ka saya magani so don Allah a kiyaye self medication saboda yana cikin abubuwan da suke iya matsaloli kala kala ɗaya iri-iri kuma yasa in baka da lafiya ko mu kankantance ka samu gaji ko da ma primary health care ne at least ka ga medical personnel ko da ma baka samu opportunity ganin likita ba to insha Allah ta'ala daga nan za a yi sanin tashin zuciya ne wanda yake zuwa da kamar misali heart attack ko kuma wanda ya zuwa saboda brain tumor ko kuma wanda ya zo saboda meningitis ko kuma wanda ya zo saboda wani buguwa a kai ko kuma wanda ya zo saboda wani condition da mutum yake da shi in mutum ya je pharmacy kuma shi dan pharmacy din shi zai kawai baka maganin tashin zuciya ne saboda ba dole yana da isasshen ilimi ko fahimta akan ire-iren tashin zuciya ba balle har ya san maganin da za a yi ina muku gaisuwa da kuma fatan alheri Allah samu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kun ilimantu da abubuwan da likita ya faɗa kuma da fatan za ku yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. tomadalla a gaida Hawa Umar masu sauran yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace durkushewar da babban layin samar da wutar lantarki na najeriya ya yi hakan abin jimami da damuwa ne da fatar kamfanin samar da wutar lantarki da gwamnatin tarayya za su gaggauta magance matsalar duba ga muhimmancin hasken wutar lantarki ga jama'a da ma ƙasa baki daya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kace muna taya fitaccen dan adawan nan kuma hamshakin dan siyasa sannan tsohon ministan Nijar wato Hama Ahmadu murna dawowa kasarsa ta haihuwa Nijar. Bayan a baya an yi amfani da rigan mulki an tursasa masa yin hijira zuwa Faransa. Dama mun san wannan ranar za ta zo domin ita karya fure take bata 'ya'ya. da fatan hama ahmadu za ka taka rawa wajen warware rikicin siyasa da ya kunno kai a ƙasar Nijar. Sako na gaba sakonka ne Malami Kura garin Sarkin Noma. Kace muna fatan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ya fara ya zama alheri a mu Domin idan har ya zama irin na gwamnatin da ya gada ne, tufa talakawa muna da jan aiki a gabanmu tunda taliyar da aka raba a lokacin zaɓe dai ta ƙare saura baƙar wahala. Allah ya kyauta amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice kungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dabban mutane wasu dabbai kuma saka ɓace. Ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ta faru ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya Othman Abdul Jalal na cewa an binne gawarwaki dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu dubu biyu. koriya ta kudu ta bayyana takaici kan yadda rasha da koriya ta arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu yayin da birnin seoul ke sa ido sosai kan yiwuwar gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin pyongyang da moscow jami'ai sun ce shugaban koriya ta kudu yun sok a jawabin da zai gabatar a mako mai zuwa a zauren majalisar ɗinkin duniya zai yi amfani da wannan damar don jaddada damuwarsa akan haɗin gwiwar soja tsakanin koriya ta arewa da rasha duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka sayi ina da matuƙar damuwa da takaicin ganin yadda aka tattauna akan batun haɗin gwiwar soja ciki har da samar da tauraron ɗan adam a taron kolin da aka yi tsakanin koriya ta arewa da rasha abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu limson kyuk ya faɗawa manema labarai kenan a yau alhamis to madalla masu mu baki ɗaya kuma nan muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu canza da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da niger za ku ji mu dauke da wani sabon shirin wato wanda zai daidai da karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana yanzu kuwa madadin maryam dauda da ta karanto labaran duniya sai fiona da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke mana fatan alkhairi sai an ji ku.